a shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin Aisha Sani. To, um, Malama Aisha, me cece sana'ar ki? To, ina da gurin sai da abinci, kamar restaurant kenan. Hmm. Hmm. Restaurant na sayar da abinci kamar karami ko babba kenan? A ɗan karami dai haka shago. Um, kamar yaushe kika fara wannan sana'a? Ito ba mu daɗe ba gaskiya da farawa. daman can kafin wannan kina wata sana'ar ne ko wannan ita ce sana'ar da kika fara a da kafin wannan da ina sai da ayyaki irin su a tamfofi haka da dai sussuka sai yanzu kin daina sayar da su a tamfofi a ina sayar kina sayar da a tamfofi kuma kina eh. da restaurant biki haɗan ba eh. <laughs> haka ko yanzu mutane suka kaje suna bukata a tamfofi zan kai mm-hmm. musu haka ana siya ana biya bashi ƙarshen wata to shi restaurant ɗin ya kike haɗa sana'a biyu hito eh da ke gurin akwai masu dafa abincin kuma da sai da abincin dai kurin ɗalle a hangen ne aka yi banda wannan sana'a da kike yi dama kina kina aiki ina aiki amma kuma ina da sha'awar dai dan gwada dan talent din da nake da shi ina da sha'awar dogaro da kaina hmm. saboda me kike da sha'awar dogaro da kai ga ki kuma ga kin hada sana'o'i da yawa kin ce eh, kina aiki kina kuma haja eh. ga kuma abinci gaskiya ai dogaro da kai ya fi a ce ma kana aiki. inda har kana da sana'ar da za ta nan ga dan kawo maka kuɗin shiga wanda a ce ka dogara da kanka akan a ce kana aiki. ke kenan sana'a ta karbi kicin da na ga mafi yawan mata zaki ji suna korafin cewa bashi shi yake hana musu sana'a ito eh da yan bashin amma kuma aka daure sai ki ga abin ba laifi Allah ya sa albarka a ciki to wannan gidan abinci da kika buɗe mai um, burin ki a kan gidan abincin ya kisan ki ga wajen abincin gaskiya ina da burin ya bunƙasa ya fi haka ya zama ma ina da babban shago ya zama to babban gurin abinci kina da ma'aikata ne a nan ɗin banda ita mai dafa abinci eh sai ki mana bayanin ma'aikata eh akwai su biyu ne bayan mai dafa abinci akwai mai wanke kwanuka hmm. ita mai zuba abincin ita take ita take zuba abincin ita mai idan mutum ya zuba saya eh. hmm. um, to me burinki azin ya kike son kiga sana'ar ina so in ga ta bunƙasa har iya kai matakin da zan ji ma ba na sha'awar in ƙara yin aiki ya zama to sana'a da ita nan dogon kenan kina yin wannan ne na dan lokaci kika iya gudun ruwa za ki iya eh. hakura da aikin shi eh gaskiya a gaba in hatta ta bunƙasa yadda muke bukata ina batun bashi bashi akwai yan bashi amma dai ba kowa ake ba bashi ba gaskiya saboda akwai wanda in yarda sai dai kawai ka hakura ka bar masa ba zai biya ba a nan na abincin ko a na haja duka duka akwai wanda in ya karba zai zo ya karba da girma da arziki amma fa biya sai dai ka hakura ana ana fuskantar yar kalubale mata gaskiya wani akan ma ka tambaye shi kudin ka zai karbi kaya zai biya karshen wata sai ya wata shida ya biya ka da karshen wata kuma wani ma ba zai maka magana ba san da ka nemi kai mishi maganar sai ya bata rai hmm. to ga ki mace kuma matashiya wani irin kira zaki wa yan uwanki matasa musamman mata dogaro da kai gaskiya shi tashi tsaye zama ka zauna ka jira wai sai an baka ba zai yi ba rayuwa yanzu an daɗe da wuce gurin nan in dai ka tashi ka nema ko ƙaƙa yake za ka samu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.